وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم Waccan hujjar ita ce faɗin Allah waɗanne jama'a ne suka fi cancanta da aminci wadda annabi Ibrahim ya galaba da ita akan mutanensa har suka kasa bashi hujja ita ce hujjar mu da muka datar da shi da ita saboda ya kafa wa mutanensa hujja da ita mu muka bashi ita muna ɗaga darajar waɗanda muka ga dama daga cikin bayanmu a duniya da lahira hakika ubangijinka ya kai wannan manzo mai hikima ne a cikin halittarsa da tsarinsa kuma masanin bayansa ne